kamar yadda bincike ya tabbatar da wuya a waye gari ba tare da kaji an tare hanya an yi fashi ba duk kuwa da kokarin da jami'an tsaro ke cewa suna yi wannan lamari dai ya ma fi kamari ne akan babban hanyar da ta hada jihar adama da gombe da matara ba haka nan mako akan samu irin waɗannan yan fashi akan hanyar da ta hada yola zuwa mobi malam muhammad oska na mako cikin matafiyan da suka fara tarkon waɗannan 'yan fashi a tsakanin damsa da gurore ya ko ne da ma lamarin ya faru. Kusashen motoci bakwai ku tara suke bin mu sai wani ya juya sai muka shiga hannayen barayi hudun da muke cikin wannan toyota corolla suka kwantar da mu suka ɗabi dukiyar mu haka kuma na direban mu shi mai ainihi mai mota sannan suka ce su ɗauki mata nan ta kwanta a kan ɗanta a kan jariri kuma ta rufe baki ta ba haka ba za su yanka ta. Babu jami'an tsaro ne ba akwai 'yan sanda a kusa da wajen ba. A ɗan sanda mun ji mu same su ga abin da yake faruwa a gidan mai suka ce ba ruwansu suka ware masu suka bar mu. Kamar matafiyan su ma 'yan kasuwa sun ce abin takaici ne ma cewa yayin da ake tazar kudaden su akan hanya har yanzu ba su tsira ba daga 'yan fashi da makami musamman ma a adama da Tara ba. alhaji ibrahim muhammad 86 da ke zama mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta najeriya mai kula da jiyon arewa goma sha tara ya koma bayyana halin da suke ciki a yanzu ko abin da ya ko ba za mu faɗa shi ne ni zan yi magana da 'yan kasuwa yana kira da 'yan kasuwa mu gaskiya dai a takaita yanayin zirga-zirga in dare ya yi saboda yanayin yadda fashe-fashen gaskiya sun yi yawa kwanan nan ba musamman ya kai wajen sau biyu ko sau uku ana sai da hanyoyin nan nan kusa kusa so ban san me matsala ba amma ni shawara na shine ga yan kasuwa su takaita in dai yi kowa ya san yadda zai adana kansa zuwa safe sannan jami'an tsaro kuma su fara sa idanu su taimaka mun so suna kokari sosai akan yadda suke fama maganan barayin na kan hanyoyin mu amma duk da su kara ɗaukar matakai da yawa saboda abu yana da matsala sosai kan hanyar nan. To wai ko mai hukumomin tsaro ke yi ne domin magance wannan matsala na yan fashi da makami a kan hanya? SP mana Abubakar da ke zama kakakiyar na yan sannan jihar Adamawa ya kuwa bayyana irin kokarin da suke yi tare ko da ta cewa suna sha shakulatin bangare game da lamarin. Eh na farko ma tukuna mataki wanda rundunmu na yan sanda ta ɗauka bisa kan yan fashi da makamin nan ya kama ga eh, shi wannan ofis din OCSAS din ma an sake kawo wani domin a ƙara inganta kuma da gyara aiki din duk wasu kurakuran da aka sani ana nana ta girma kwamishinan 'yan sandan jihar adamawa wato cp abdullahi yarima ya ba shi oda kan cewa ya dunga bin wayannan hanyoyi inda aka san manya-manyan kasuwa kuma ana yawan fashi baya da bayan an gama kasuwa je da kanshi da yaran shi domin a tabbatar ba sake samun irin wannan eh, fashi da makamai akan wayannan manya-manyan eh, hanyoyin to misali idan har aka kai rahoto wajen jami'an 'yan sanda kamar misali jiya wani ya faru a hanyar gurore aka samu jami'an 'yan sanda a nan gurore suka ce ah, su ba aikin su bane su je su kore 'yan fashi a ah, ina jin ba su fara ma abin da ya kamata a cikin aikin mu na 'yan sanda kan cewa duk lokacin da suka zo suka fara za a ɗauki matakai kuma a samu biyan bukata a farkon makon nan ne ma dai tawagar babban hafsan sojin najeriya laftanar janar tukur yusuf burtai da ta ci karo da wasu kasuwan gurman yan fashi da makami a hanyar sabana zuwa gombe kuma tuni sojojin ma suka damke waɗannan yan fashi tare da zimar mika su ga yan sanda ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya